ko da yake hukumomi na iyakar kokarin su a yaƙi da ɗabi'ar yi wa 'yan mata kaciya a nan nishar ƙungiyoyi masu zaman kansu ba su yi ƙasa a gwiwa ba wajen wannan fafutuka domin murƙushe wannan ɗabi'a a ƙasar da majalisar ɗinkin duniya ta gano cewa kashi biyu daga cikin ɗari na 'yan mata ne ke fuskantar wannan matsala alamar samun ci gaba a wannan yaƙi sakamakon da hajja maimuna ta kungiyar konifrat ta ce ya samo asali ne daga ayyukan wayar da kan al'umma wannan abin da ake yanka da shi in reza ce in kuma yukayen su ne da suke yi wallah abu ne masu ciwo in an samu ɗiyan ciwo kuma tana yiwa an an yanka a yi ta jini yarinya ta ita zub da jini har ta mutu ko wurin ya yi wari kuma bayan wannan su da kansu sun gani in an kai ma yarinya arme wurin aihuwa sai ta samu matsala saboda wurin ke likiya kamar kurji ne wanda ya like kamar ya dinki in ba likita kusa yaro shi na bude hito ba hitawa kenan wurin ya liƙe wurin hitsari ko ku wurin kashi sai ku ga ya hoshi can in ya hoshi daga nan ciki shine kuke gani ana cewa ko a rasa uwa da ɗa ko kuma uwar ta tahi ko kuma ɗan haka nan wurin yoyon hitsari da kuke gani yanzu ana nan ana abin ga to ba abin da ke kawo wannan abin dan saboda yaro bai samu ya to ba sai in yi wannan abin ya wuce sai a yi ta yoyon hitsari uwaye su kaɗai suka iya ɗaukar ɗiyansu can wurin gidan miji sai ya koro ka. Yankunan Tilaberi da Yamai da wani bangare na jihar Difa su ne suka yi fice wajen yi wa 'yan mata kaciya a Nijar. Wannan ya sa hukumomi a shekarar uku kafa dokar haramta wannan al'ada a baki ɗayan faɗin ƙasar. Akwai luwa wadda aka aje saboda shi. Doka ko mai ƙari mai buga ko asambile ta san da ita wanda duk ya sa ɗan shi kaciya in sha ma in sha ma'aiki an san manuwa abin da za a yi mishi hukumci iri iri da yau abin da yau malika da mata president kin burkina da mata ta mali da duka sai da suka tayi rom saboda lalle su yi kokowa da wannan abin da ake na ana sun ce sun iya ɗauka wannan engagement har da mijinta kenan kun san da an ba abin ƙarhi kuma wannan abin in sha ma Allah sai mun ciwo kanshi sa kaciya na mace ko addinin musulunci ba a ce ba wa ana yi sai dai bayanai na nunin sako-sakon da aka sa wajen zartar da wannan doka ya rage armashin yakin da aka sa gaba in shi hajiya fatima bube jagora a wannan tafiya akwai ta doka amma da mutane ba su tsoron tun da dai muka je justice da su sai a ce to ga shiga ga an wuce miki da shi shi ake cewa sirsi ko mm. kuma gobe in kika yi sa a kama ki ko a ci ki tara kuma ko a sake kasu hakan ga shi doka ta da muna nan muna kokowa da a sa abun da ke sa ko da an yi mutum tilasta ne a kama shi ko da na kwana biyu ko da na kwana uku a ci gaba da daukar matakan matsakaimi domin karewa da wannan ɗabi'a ta yi wa 'yan mata kaciya ƙungiyar koni prat ta fara shigo da matasan da ke karantar fannin kiwon lafiya a wannan haraka ta yadda za su dukufa ga wannan fafutuka bayan kammala karatu eh sunana mamman sumana diyara ɗaliba a makarantar apcm niger muna son mu ƙara sama inda sun ka tsaya ke ga mu ma mu ba da namu gudunmu 2012 zuwa in Allah su yarda ma lokacin ma bai ma kai za mu ida shi insha Allah a shekarar 2014 wasu wanzamai kimanin 20 masu yi wa 'yan mata kaciya a yankin Tilaberi sun sanar da jama'a cewa sun ajiye asaken su abin da ke nufin sun tuba daga wannan mummunar sana'a sannan suka ɗauki alƙawalin rungumar ayyukan faɗakarwa abin da ya sa hukumomi suka samar masu wasu hanyoyin na daban domin dogaro da kai. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.